Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron Sido Kalangu barka mu da haka barka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta Sido Kalangu. Ku rike da kyau dai muhawara sido Kalangu wata dama ce da ke baku damar jin wato batutuwa da dama da muke tabowa wanda muke fata za ku samun amsoshinsu muna tabo batutuwa da suka shafi zamantakewar al'umma. tattalin arziki kasuwanci muhalli da dai sauransu domin ƙara faɗaƙar da al'ummar nijar kan makomata da kuma makomar al'umma a game da haka mu ta tunatar da ku da cewa sido kalangu na watsa shirye-shiryenta a nan birnin Yamai a Alternative FM kan mita 99.4 da kuma amfani FM kan mita 100 da kuma Radio Kwartagi kan mita 90.9 da kuma Challenge FM kan mita 96.6 haka kuma Sido Kalangu na watsa shirye-shiryen nata kai tsaye a sassa daban-daban na jauhin wannan ƙasa tamu guda takwas inda take hulɗa da gidajen rediyo ka 34. A yau ma Sido Kalangu ta ɗauko wani batu mai muhimmancin gaske wanda muke ganin ya dace mu kawo batun ga mutane da ke aza ayar tambaya kan wannan aiki wanda ya shafi aikin sanya kaki ko kuma mata masu aikin soja ko mata masu aikin 'yan sanda ko mata masu aikin duwan da dai sauransu duka dai mutane na kallon wannan aiki da mata suke yi da ake ganin aiki ne na maza shin ya kuke kallon wannan abu kuma ya su waɗannan mata da abin ya shafa suke kallon mutanen da ke duban su da waɗannan eh, kayan soja da suke sawa. A Nijar da mata na wakiltar fiye da rabin al'umma da aka kesta zuwa fiye da miliyan goma sha bakwai. Duk da wannan nauyi na yawan al'umma mata kalilan ne suke aiki a matsayin ma'aikata a ɓangaren hukumomin gwamnati da ma masu zaman kansu. Wannan kuma dalilin wasu bambance-bambance na halitta da na zamantakewa wanda suke nuna nuna cewa wurin mace shine ta yi zama aure wajen neman aiki an fi son a ɗauki maza maimakon a ɗaukar mata dalilin kuma wasu alfarmomi da dokokin ƙasa da na ƙasa kuma na gida suke baiwa waɗannan mata wannan matsala na sanya mata cikin mawacin hali a Nijar dai kashi 63 cikin ɗari na mata matalauta ne a wasu ɓangarorin aiki har zuwa wannan lokaci ana iya kirga matan da suke aiki a cikin faɗannan fannoni domin maza ne suka fi rinjaye misalin aikin soja yanzu haka dai mata suna nuna himma sosai cikin aikin 'yan sanda jandar makwastan soja da dai sauransu waɗannan mata da suke sanya kakin soja suna ƙoƙarin tafiyar da aikin su na jami'an tsaro da kuma zaman iyalinsu domin tattauna wannan maudu'i na mata masu aikin soja ko kuma mata masu sanya kaki kasancewar su mata jarumai a cikin maza da kuma kasancewar su abin misali ga 'yan uwansu mata da kuma zama aure da suke yi da kuma aikin nasu yadda suke haɗa su domin ɗaukaka tutar Nijar domin fahimtar wannan rayuwa ta aiki tasu mun gaito Isa Alu Aye wato masanin zamantakewar al'umma wanda za mu tattauna da shi a kai tsaye ta wayar tarho. A nan ɗakin magana kuma ina tare da ofisan 'yan sanda wato Madam Usman Bako na na Aishatu wadda take mata mataimakiyar darakta a cibiyar da ke kula da harkokin watsa labarai da hulɗa da jama'a da kuma wasannin motsa jiki inda za mu tattauna tare da ita. Madam barka da zuwa. Barka. To madala a kan layi muna tare da Isa Alu a yi masanin zamantakewar al'umma. Amma kafin in zo ga Malam Isa Alu a yi ka hanyar shirya a kan layi, madan ko gabatar da kanku da ya tukuna. Ni ce Osedu Police Usman Bakuna na Ishatu. Mhm. Ni ce um, adjutant direktar da yake kula da watsa labaru da hulɗa da jama'a mhm. kuma da motsa jiki na eh, wajen direction in police <laughs> zan tabe ku me yasa ku shiga wannan aiki na yan sanda ganin cewa ɗaya mace kike gaskiya abu ne da yake birge ni dama to ina karama in naga laifaman tuni in naga mace da tuni kawai abu ne yake birge ni wata rana ta yi a direction general ta police sai na iske wani surveillance ko da ya kalle ni mm. sai ce mini a ah, ya ce kin kin ka zan policier vraiment ça sera une bonne chose duk wannan in na zan in na zam yan sanda gaskiya tuni sai ta mini kyawu deja mm. ina da wannan a cikin kaina kuma ya kara mini kwarin gwiwa ya kara mini kwarin gwiwa kuma ina nan na kare iftik nima na ekol din eh, aikin jaridanci don mm-hmm. na kare shi kenan sai ina tele sahel mm. an sai su direction in police na 'yan sanda mhm. suna son su ɗoki waɗanda za su rika musu abin ga watsa labarai autor ah. za su ɗokan eh, journalist mm. kawai na ga c'est l'occasion pour moi wata dama ce wata dama ce kawai kawai je me suis lancé comme ça mm. shikenan na yi na yi concours kuma da ikon Allah in dai Allah ce da rabonka rabonka ne biske ta kai mutum guda kaɗa ake so na ce an ce mutum guda ake so zan ce ka ni ban deposit kamar dai Allah ya ce min kawai dole kawai sai eh. na ta na deposit ko ya ce min mutum guda ne ake so na ce eh ko da mutum guda ne ake so ni mm, biya ne deposit rabo rabo ne kuma da nayi onete sink alhamdulillah an ka doke ni cikin biyar da aka cikin mutum biyar da an ka zaba mm, aka zaba eh an ka doke ni alhamdulillah eh, eh, eh to ka hanke shiga wannan aiki na sanda oh. shin a bangaren iyalanki ma'aifa sun ba su nuna damuwa ba ba wanda ya nuna damuwa da yake nima ina da yayu da suke porteur de tenue ina da yayu mm. soja to madal eh, ina ana ce mana muna da mala Isa Alu ayi to mala Isa barka da kasancewa tare da Sido Kalangu a daidai wannan lokaci barka ka dai an kusan lafiya kuma. lafiya kalo. kaji Maudu inda muke tattaunawa kan shi mala mata masu sanye da kaki ko kuma mata da ke sanye da kayan soja ana nuna musu bambanci wato inda mutane suke cewa ba aiki bane na mata aiki ne na maza shin mi za ku cewa kan wannan eh to abin da zan ka san ka wallan harka al'ada mm-hmm. da abin da aka saba gani ka walla a cikin al'ada mu, da abin da muka saba gani a kullum yoma eh, shi teni mm-hmm. ko kayan iko na maza ne mm-hmm. kawai abu ne wanda yake Wato na maza ne a cikin tunanin maza koko dai a gaba ɗaya dunkule? A dunkule a gargajiyance kawa a bisa karan tarbiyyar da muka samu da kuma a ce kawa eh, tradition kinmu. Mhm, al'adunmu kenan. Al'adunmu mm, kariya ƙasa kawa ko a da a ce wani kariya wani mai sawa tuwafi wando da riga duka waɗannan abu ne waɗanda aka ashe wajen maza. Mm. Mace abin da aka san da ita zane. Eto eh mala alu ai ka ce maza ne an ka sani to idan ka duba tarihi ai za a ɗauko misalin sarauniya manguko eh kwarai kwa wannan kawal abu kaɗan ne a cikin abu mai yawa wato kana ne da maza sun hirin jayi masha Allah kawal a wannan a cikin kanin mutane hmm. in an ce iko ne in an ce eh, mazakuta ne in an ce masu zuwa ne su tsare doka maza ake juyi. Mhm. Don shi yasa yanzu da mata suka shigo abin a raidar da su yake da wahala kaɗan domin ba mu saba da shi ba. Amma alhamdulillah a yanzu kaɗan kaɗan mutane suna nan suna raida. Ina tunan lokacin da aka fara sa mata cikin circulation. Mutane da hituwa suke suna ma dubi suna mamaki. Mm. Mace police suna nan suna circulation don ba a saba da shi ba. Don irin hakan duk abu in ya zo sabo mhm. ga al'adu na ƙasa wanda ba su san da shi ba dole ne sai sun kyame shi kahin abun kaɗan kaɗan lokaci ke komi har mutane su gano gane da sai su har raida amma tsamma yanzu muna biskan hanyar wannan ah, kina ana ce eh, yanzu komi ya daidaita a ah, ba a ta ya daidaita yana sama hanyar daidaita dai eh. tunda har yanzu har kwanan gobe suna da matsala for example na a ɗauke su armi wanda ba ɗan sanda ba yawanci suna da a su ɗauki mace sanda. Kana ganin kamar kyama ce ba jin tsoro ba don a ce kana auren ɗan sanda da bindiga rike. Madalla ɗari-ɗari ne sai ka gani ka wani namiji ne kake da shi tun da mace ce mai iko. Na'am. Ka wani namiji ne kake da shi a lokacin mu cikin Kano mu cikin al'adunmu mace ya kamata ta zama tana ƙarƙashin namiji. Wanda za ka iya matsawa wanda za ka ta iya kai ka za ka ki a ke woga ga ka ta sa tini da bindiga ta sa wando ka walka ta je tana sport tun ku wannan duka yana sa mutane suna ɗari da yarda da yin na'am eh to an duka duba ma al'umma ta mata yana kawo wannan eh, rabuwar wato aiki tsakanin mace da namiji ganin ka duk waɗannan abubuwa suke sa al'umma tana nuna tana bambanta madalla shine tun a wajen tarbiyya wadda ne al'umma tun a wurin tarbiyya a gida za ka gani yau in za a yi tarbiyya abin da na maza daban ake musu nasu mata daban a wajen misali a wajen aiki mm. za ka ga an doki ya mace in an ta tashi ba a koya mata komi ce girki mm. girki zuwa kasuwa eh, wanke-wanke wani sayan ice wani abubuwan da kai dai wanda suke biskan harkar abinci mm. tsara gida namiji kuma za ka ganin shi daga balo sai an so mai bindiga ko ko balaguro ka in zaka so zaka so dan ka bindiga namiji ne da balo in da mace ce zaka so mata ufufe ko ka so mata yan kayan dauki dauki wato ina fahimce ka mala isa wato eh. iyaye ma suke bambanta diyan nasu ta bangaren ayyukan da za su yi a nan gaba su diyan nasu yara tun a tun komi a nan yake farawa tun a karamta yaro na shekara biyu shekara uku kare mai bambanci kenan ya gane shi ba mace ce ba ko kuma ta gane ita ba namiji ne ba dole ne kenan abinda za ta yi ba karfi aikin da bai bai da wahala yau kana ganin yaro kuka shi aka bashi inda namiji ne in yaro kuka ce a kaka kuka mhm. namiji bai kuka ana kwatanta mai ya daure amma ya mace ko tana kuka ba a ce aka kuka dan saboda ana ganin ita ya kamata ta yi da mun ba namiji take ba to kaga irin waɗannan abubuwa ne al'adun al'adunmu suke da su kenan da wuya ko banci mutum ya girma ya sake siffa Na'am. Eh, to Malam Isa Alu kaka saki layi zan koma gare ka. Mm-hmm. Shin madan an san da Alu ayi ya taɓo wannan magana ta cewa mace ta sanya kukan soja al'umma suna kallon wannan abu da suna muku kallon hadarin kaji. Shin a ganin ki me kisa wannan kallo da ake jama'a suke muku idan kuna sanye da wannan kaya naku? Kamar kakan da ya gayi ne yanzu shi alu. Don mutane ba su saba ba ne yanzu ne ake gani in ana recruitment ana ɗaukan yanzu ana ɗaukan 'yan sanda da dama ko waɗancan sauran kwar in su ma suna ga ɗaukan mata ba kamar da ba. Hmm. Saboda shi ne in ka gama da tuni sai ka tsaka duk kallon ta bizar ma mu ma in mun ka sa tuni wata in muna ta hiya muna shin kan mu kamar on MP complex sai eh, mutane suna kallon mu eh. Kuna damuwa eh, tunda ku kuna ɗan damuwa saboda wannan kaya da suke da daraja da ke jikinku. Eh. eh to yo, ya kuma su mutane da ke kallon kuke. <laughs> bai kamata ba su wanga mm, ya wakil difference ya aucune babu wani bambanci babu wani bambanci ah. vraiment to eh, ai tun da a kince babu kuma sai par vocation mm. kana son abun ka sa mm. shi normalement c'est pas un problème pour nous ba matsala bace regard ina wadancan ne suke maka shine wata ran sa sa tan acteur voilà yake ah. dan da mais sinon c'est pas eh, un problem kamar misali da ki shiga wannan mm. aiki nake na eh. yar sanda eh. na san mutane da dama sun aza muke wasu tambayoyi eh. ya kike ba su misali sun ka tambaye ki ke kina shawar ki sa kayan yan sanda ne don ku rika kama mutane kuna daure ko ku ya kawai sai abun yana birge ni ne ina sawa kuma ina sa jubli man ku ina da ina da tuni mm. aiki na ne in na tai ai ina huddawa mm. ko et je redeviens la femme simple mm. shikenan man ya ba wata matsala bismillah yan eh, uwanki mata ta su taba azam cewa wannan tambaya ba babu aiko mutane har yanzu ba su yarda da mata masu sanya kayan jami'an tsaro eh, yanzu misali sa waɗannan kaya ki je wani ƙauye Eh. kina ganin mazan da ke cikin wannan suna eh zuwa na da suke sur ilmo mai ta za su biye wanga kuma eh, madan kafin in kuma in dawo gari ki ina so in sake mala alu aye kaji amsar da madan usman bako na na shi ta bada eh, wato na ɗauki misalin a matsayinta ta yar sanda ta je wani kauye haka ta gabatar da kanta shin kana ganin maza za su zo su tarbe ta warai ma zai abun zai ba su mamaki kuma za su ɗari ɗari wadda ni kwatanta maka ne <laughs> duk abun a cikin tarbiyya ne hmm. tun a tashin harin don ka ina tune wata muna wani da ba da wata mace hmm. take faɗa mana ta ce ita ta yi niyya mhm. a ra'ayinta ta ce yadda za ta yi mata za ta bata tarbiyya ko ɗa namiji ta ce wallahi duk aikin da yannanta maza suke take sa ta tana yi ta ce wallahi yarinyar ta kai ta shiga ikwal ta ce kullum ba kullum ba a zo a kakashe ta fita ba yan maza kashi ta samu namiji ta buge kurma ta tashi girgirgir to shine kawal komi a cikin tarbiyyar ne tun a eh. mu muke bambanta abubuwa in ya girma sai ya zama matsala hmm. amma in ba a bambanta ba wallahi da wuya a samu matsala hmm. sai ka gani mutane sai su raida da abu amma abu tanke ba a gane shi ba in ya zo sabo dole ne sai an yi mai ɗari ɗari dole ne za a dibin shi wani abu gashi nan daban za a ce wannan turanci ne an ɗauko musu wani abu daban hmm. a lokacin in su ne a cikin tarbiyyar sun ka bada shi to ba su ganin matsala ko kaɗan. Na'am. Isa eh, ina ganin Aisha tana so ta ma magana. Mala na ce yanzu da kun ka gai nan ba mu mata ba eh? kaɗai yanzu a ce mutum ya ta ƙauye. To in dai kana saye da da riga ce da hulla mutanen sai sun ji ɗari ɗarin ka. Bisu akwai eh. wani superior gina ya ce sun ka tahi wajen wasu ƴan ƙauye za su musu za su waye musu kai. Na'am. Da sun ka tahi ma irin wannan sun gansu Antonio sai suke ɗayar da su sun kaki sakin jikinsu can bayan sun kare gin nan da yadda da ya canza rigunan ya ce aha sun ka ce mishi yanzu ka komo mutum mana ka komo dan uwan musu eh wana eh wana to <laughs> eh, akwai wannan kwarai kwa <laughs> haka ne <laughs> to mallam isa ko shi tsoron shi ake haka ne musamman ma a eh. ƙauyuka madalla mm. to akwai eh, malam isa shin ya kake kallon wannan kamar wasu suna ganin ka wani kalubale ne ga mata na cewa su nuna cewa su ma kawan mazan suke ba kawan matan ba ne shi ne yake sa yawancinsu suke ɗan samun matsaloli idan suna ƙoƙarin samu aiki dole ne suke nuna cewa su ma mazan ne abinda maza za su iya yi su ma mata suna shi shi haka ne magana take eh to magana haka take domin yanzu eh, a sharance ko kuma a dokokin da muke da anan a yau Nijar Mm. ba a ana ana kokarin a hudda bambanci tsakanin namiji da mace sutu wajen fannin aiki mm. wajen fannin aiki ko wani karatu ne ko aiki ne ake tsammani aiki in dai ba mai musguna ma rayuwar adam ne ba mm-hmm. duk aikin da namiji ke yi ya mace tana iya yin shi mm. surtu in ya zama aiki ne na wajen lissafi nazari to wannan ana tsammani duka abin da ɗan namiji ke iya yi mace tana yin shi kuma yau gashi nan Eh, duniya tana da shaidu in ma nan Nijar mu ba mu kai kowane fanni ba amma yau a duniya duk in ka ɗauka da aikin da ɗan namiji ke yi kai hatta aikin ma mai musgunawa in ka je ka iske mata masu yin shi yau a nan Nijar da wurin ce maka zanta abun boku please wata tarbiyya ne mm. ka je ka gani nan da gwari ba ma nesa ba gare ba za ka iske mata su suke samke kaya wato ke da ku su suke da ku mm. a nan wurin kuma kaga mata mu ba su idan saboda a cikin tarbiya al'adar mu ba a kwatanta musu eh to kuma in ka ce tarbiya ba ka yi ma addinin musulunci idan ka dube yadda yake daukaka uh, mace kana ganin duk waɗannan mm-hmm. ayyuka ai ba ta iya yanzu ko eh na rida wannan shi kuma harka addinin musulunci ne addinin musulunci bai yarda da wannan ba amma kawal ni kwatanta wanda nake ba dan wai abun ya kamata a yi shi ba ko a mm. kawal haske ne nake badawa dukkan abun mm-hmm. eh an an ka ɗauki fannin addinin musulunci ai abin da addini yace in dai musulmi kake bai yiwuwa ka kauce mishi na'am amma kawal kwatanta da muke dan mutane su gane me yasa abun dan a bada haske kawal a tarbiyyar mu kuma abin da na sani tarbiyya daban addinin musulunci daban mhm. a nan Nijar ne tunda ko da addini ya zo ya iske yan Nijar kuma suna da tarbiyya suna da al'adun sosai yana a cikin da ya deja maka addinin musulunci zo a cikin tarbiyoyinmu da mu ba a kwatanta mu mata ba aiki mai wahala ba a mhm. kwatanta musu ba aiki mai guzunawa abinda ake kwatanta mace aiki ne wanga na cikin gida mhm. bakin shi ya kare donc amma nan da wani ce maka bai wuce eh, kilo ɗari ne eh, dubu ɗaya ko dubu bai kai ma dubu in ka je sai ka iske mata suna aikin karfi wanda maza ma ba su iya yi. Na'am. To shi ne sa yanzu a bisa kamfanin duniya duka aiki kowane iri ne ya mace tana iya yin shi kawai da namiji yake yi ana son a daidaita abun ya zo daidai domin kowa ya ba da gudunmuwar shi don ƙasa ta tashi ne yau ka ɗauka misali niyyar a cikin kashi ɗari kashi hamsin da uku ko da nawa ne duka mata ne. Mhm. Wato su da ke da rinjaye. Madalla in an ce yanzu waɗannan kashi hamsin da uku ko da biyu kin nan ba su cikin aiki ba sa su ba ba su yi aiki sai su zamana gida kana tsammani waɗanga yan arba'in da bakwai kinga ko arba'in da shida da muke maza muna iya yin abin da za a ci da kowa da kowa da wuya da wuya tun da a cikin arba'in da biyar kinga za ka iske waɗanda ba su kai wara aiki ba za ka iske waɗanda sun tsoho ba su iya yi za ka iske waɗanda sun kai mai ba su da ba su samu wanda za su yi aiki ba mhm. kenan ko kaga dole ne sai kowa ya tashi daidai gwargwado abin da yake da a sa hannu cikin hannu a samu a tadda ƙasa kowa ya sa hannun shi haka ne yake eh, to mala isa kafin in komo ga madan aishatu ina son dan tambaye ka eh, tunda eh, akwai wani batu da nake ganin idan mace tana sanye da kaya shin zama aurenta yana zuwa daidai da wadda ba ta da kaki eh to <coughs> a ko wuya ba ma <laughs> me yasa ka ce akwai wuya eh shi ne ba ma mai sa ni ba dai mace duka in dai mai aiki zama aurenta yana yi wuya domin aiki biyu ne aka ba mace mhm. mai aiki kowane irin aiki ne kuma in mai sa teni ce in ma mai sa wa gaba da bata aiki ta zuwa dai biro mm. ba mai sa teni ba tana dai zuwa biro domin mene ne a al'adunmu mace aikin gida ita take namiji ba ruwan shi da wani aikin gida aikin waje wuta waje namiji shi an ka sani ya je ya nemo amma yau an waye gari namiji da matar da sai su huta kenan mace ga hutar nan da za ta yi ta je ta nemo wanda namijin ta huta bai hana in ta dawo gida kuma ta yi aikin gida mhm. ka gani kenan aiki ya zama da shi abun yake ba su wahala kwarai yake musguntawa domin namiji za ka ga ya dawo dukan mu mun sani in muka dawo sai dai mu sa tele gaba mu kalla ko kuma mu huta mu tai fada wani guntu guntu aikin nan ita da za ta dawo in karfe tara ta dawo ko karfe takwas na maraice wato maimakon shi ba namiji dai ya kama aikin gidan shi ma gari suke wannan ba aiki tunda a kuma yau in ma zai sai zai ba da an gan shi za a ce ya zama hajiya. To kenan dai al'umma ita ke lankwasa da ɗan adam yadda take so. Ƙwarai ma al'umma ita ce ce ai shi ne zaman ɗan adam a cikin al'umma al'ummar na iske take gyara shi take da shi wadda ta ga dama hmm. dukan nan abin da zan mu yi dole sai mun yi daidai wa al'umma gaba ɗaya take so don in ba kai ba haka nan sai a dibe ka wani iri ko wani waka wani ko wani sakare dole ne za ka biyan ka'idodin da al'umma ta aje kenan kai ma ka bi don saboda a samu lafiya. Tun da ka taɓa batun zaman aure ga waɗannan mata na musamman an ce waka a mhm. bakin mai ita ta yi daɗi. Wato <laughs> madan Ashitu <laughs> ya kuke tayar da waɗannan zaman iyali zancewa da kuma aikin naku. Kamar kakan da Mala Alu ya gayi ne tarbiya ita ce ba zikin komi mhm. ita ce tushe in a ce tun daga gida ka samu tarbiyyar kirki in ka zo gidanka ma kelkansuwa aikin da za ka yi ka san wurin mijinka daban ka san wurin eh, wannan in ka huta ka ta aiki ka san abun da za ka yi mhm. kenan tu pan in ka samu tarbiyyar kirki tun daga gida nake jin baka samu matsala ko mm. guda in ka zo wajen aiki ka san ga aikin da ya kawo ka eh, in ka koma gida shi kuma ga abun da za ka eh, yi dan ka faranta ma mishin kare suke mamaki saboda kuna sanye da kayan soja eh. wato kuna ke misalin wannan bangare na yar sanda kike mm-hmm. an san da wasu sukan iya cewa ya za ku ta yadda wannan aiki naku misalin ke yar sanda da shi kuma zama auren nake to ni Allah ya sami mijina wa dan sanda ne kenan shi ne oken problem sai Na'am. na'am ya san sare mun tai lakwal yan ka doke mu ai aske mu na kai ake yi eh. deja shi ya sa ana aske mu na kai wani in ya gani can da aski ta da me wanga kuma oh. me shi deja ya san abun da ake yi eh. ciki kenan mu shi ne okin problem sur ce plan la na'am kuma shi ke sauran matan ma ba su da wannan matsala ba su da wannan matsala in ka zo wurin aiki ka sabu ka san ga abun da zaka yi a gida kana aika ne nemi wanda zai kama maka girki da wani ne akwai mm. wanda zaka iya doka su maka da huwa kafin ka zo ko kuma in kana so in ka ta gida sai kai dorin ka eh kin ce mai gida. bangaren naki ɗaya ɗan sanda ne kawarki. To mhm. yanzu muka ɗauki misalin a ce ita uh, mata 'yar sanda ce shi uh, uh, shi mijin kawai farhula ne ba ɗan sanda ba. Eh? Shin kina ganin in ya bata umarni za ta iya Dan mi ba ta yi. Za ta amsa. Dan mi ba ta amsa. Ai mata shi ce avant d'être la policière in ta komo gida mata shi ce. Mm-hmm. Kenan bai wata ce za ta wannan in shi. Shi zan ce muku tarbiya ce in ba ta da tarbiya tun gidansu zawa za ta yi ta ce za ta musguna mishi ko kuma ta mm-hmm. gwada mishi ko el le superior tana da tana da matsayi har da bindiga gare ta da wayan da no no no sana rien na voir. In kin komo gida mata shi ce puan bar. Na'am. Eh. To mu dawo kan eh, wannan aiki naku lokacin mhm. da eh, ki shiga wannan aiki naki na yar sanda mhm. duka wahalhalun da ake yi na shiga soja duka sai da aka yi muku su a matsayin ku yadda maza suke shan yadda maza suke wahala haka ake muna muna tahiya tare muke tahiya ba a ba baku wani rangwame na matsayin ku na mata ana tahiya gudu tare ana komowa tout dépend akwai waɗanda deja suna da condition mm. in su na gudu in ka tai mm-hmm. gudu tu ne pas obligé ka ce kai ma sai ka tai har can inda namijin yake zuwa kuna mm. tahiya tare in ka mm. ga tu peux marcher ka komo don a aucun problème sinon duk abin da suke yi bisa wannan information komi tare muke yi mm, to mu dawo kan matsalolin da kuke fuskanta a matsayin ku eh, cikin wannan aiki naku na yan sanda mm-hmm. musamman bangaren ke eh, mace mm-hmm. shin kina ganin eh, ba da umarni gare ki ga maza idan cikin aiki ne daidai ne daidai ne mana <laughs> daidai ne dami parce me yake da suna ka san haraka wanga aiki na haraka tuni irarshi ke da kuɗi mm, akwai na gaban ka mataki mataki ne mm. akwai waɗanda suke gaban ka kai kuma kana gaban wasu mm. duka dai c'est le respect mutuel kai ka mutu na gaban a girmama juna shine kowa ya san inda ya kamata ya tsaya kowa yana da limit kin shi ga abin da ya kamata kai ka yi ga abin da bai kamata ba ka yi shikenan kowa ya san wannan kin shi kenan ya aucun problem normalement ba mu matsala ba ku da matsala da al'umma haka al'umma inda ake da matsala eh, kamar matan da suke circulation mm. bayan Allah suna da matsala farsoki in ka in mace ta tsaye da namiji hakan ga mm. sai wai shi mace ce za ta tsaye da shi mm. har ta ce mishi ya ka fes akwai wanda suke musguna musu sai ba normal ai su aikin su ne suke yi ta mm. ba tambayi ka ba wani papiye ne in mota ka bata wannan kuna iya ku shiga tare ku ta tahi komisariya kenan ba a tambayi ka ba wani abu me su ji suke kiyon mace ta yi kaɗan ta tsaye da su na'am eh, isa kana jina kashi misali da madan nana aisha ta, ta bada wato yawanci mm. idan mace sanda ta tsaida wato direba namiji wato ya kan ga bai kamata ba saboda mace ce ta tsaida shi shin a matsayin ku na masanan al'umma ya kake ganin wannan lamari eh haka ne ka san eh, wanda ta faɗi gaskiya ne wallahi dan muna gani an mace ta tsaida namiji kurum gani ke tare na shi ba ne ko hmm. tana da sandan nan ta iko na'am domin wanda ni kwatanta da fari ne a cikin litayin namu a wajen tarbiyyar mu iko namiji mhm. iko kawal silafors kawal a ce karhi ne or karhi ana kimanta shi da namiji madalla to shi yasa a yoma in ba namiji nan ne ba adda shi mutane suna da wuya su raida hmm. ganin suke kurum mace bai kamata ba ta zo ta musgunta musu hmm. mace bai kamata ta tsaya ba domin mai aisa a cikin kan mukanun mu mace wo muna dubin ba mu dubin kawal mace ita ta ahe mu mhm. ba a dubin mace kawal kauna kace ko yayaka in muna sa wannan akan mu wani abubuwa wallahi da wuya za a yi mace kawal hankalinmu muna kwatanta mace akan uwa da mhm. haka za mu girma mace duk inda muka ganta. Na'am. To wannan babban aiki ne wanda ya kamata a yi. Eh, yanzu mhm. a wannan lokaci akwai kungiyoyi musamman na ƙasa da ƙasa kamar Majalisar Ɗinkin Duniya kamar UNICEF da suke ƙoƙarin kare ɗaya mata yakan sa a mhm. wani lokacin wato maza suke ganin an fifita mata. Shi a kake ganin baka ganin idan waɗannan ƙungiyar suna irin waɗannan ayyuka za a iya kawo saɓani ma tsakanin maza da mata wajen ci gaban rayuwa? Eh a ba a kawo saɓani inda an tsaya an bi doka wadda take. Abun nan da ake ci da ake yi kawo fifita da ake mata shi ne ake cewa discrimination positive. Kawal ta ai bambanci bambanci mai ma'ana ko mai riba. Mhm. Domin menene don saboda a samu a rage bambancin da an kai da fari. kenan dan a sa umar su mata su samu su shiga shi yasa aka yi wannan luwa na kota wani farite wani waje domin a samu umar mu fara ganin mata a gaba a shugaban dan saboda a cikin kanun mu mu fara ganewa da mace tana iya zama tana iya jagoranci a a akwai wuya mutane su gane haka hmm. domin addinin musulminci bai ba da wannan hujja ba amma a zaman takewar ta adam na yau inda mata sun ka kai ilimin su da na maza wajen ce wajen harka karfi ba wajen dai harka nazari da ilimi mace tana iya yin duka abin da gayi tunda muna ganin direction direction da yawa mata suke shugabanci suke jagoranci kuma aiki na tare da eh to malam Isa yanzu ana son matsalar daukan uh, mata a ma'aikatu na gwamnati da masu zaman kansu a game da wannan mm-hmm. rauni da ake cewa mace tana da shi shin kana eh. ganin wannan za a iya magance shi a uh, nan gaba eh ana iya magance shi domin sauran kasashen duniya an magance shi amma abu ne mai wuya babban matsala shi ne don mutane a cikin kano kurin kuɗi suke so su ka ka bude kamfanin ka kuɗi kake so babu samji babu da aiki ne za a yi maka tsantsa dan a hiddo maka arziki to ka zo ka mace ka sa wurin ko ka sa mata da dama hmm. duka matan da sun taimaka matarin ce wata ta wata bata da lahiya wata da to ya za ka yi kamfanin sai ya mutu bara isa eh. zan zan dawo gare ka don in samu in sallame ka a gaba bari dawo nan ɗakin magana wajen ofisa 'yan sanda Usman Bako na na Aishatu bangaren ku na 'yan sanda mata suna da rinjaye ko ba su da rinjaye a ka yanzu sai dernier zane yanzu wannan shekaru na eh, baya wannan shekaru na baya kai ana ga dokan mm. mata sosai ana ga dokan mata cikin doka da ake eh, to me yasa ake daukar matan sosai eh, a bangaren ku an gane tun kamar kamar kakan da malam alu ya gayi ne mm. ya kamata su ma a mutumta su deja an ga kan suna da yawa cikin al'umma mm. kenan an ka ce a bar su su can ware mazan kadai baiwa a ce su kadai su aikin kasa ta bunƙasa kakan da ake yanzu ke kina ganin mace a ɗauke ta a kai ta fagen daga akwai mata a kai su can akwai mata da ake kai aikin yadda dai akwai matan da ake kai mai akwai aikin da suke yi a can wurin ah. eh mana to kenan in na gane ma har yanzu dai akwai sauran aiki ko na baku matsayin naku kamar yadda ake ba maza ana bada in dai fannin ilimi ne abun da namiji yake yi mace tana iya yin shi mm. me aikin karhi ne wata akwai dan rauni kaɗan mm. kamar kakan da ya gayi on, da fam kuma on ne musulman hmm. kenan komi yana da limit a nan kasashenmu na afirka ko ko dai ha a kasashen turai na in kin duba mata 'yan sanda a kasashen turai ina ganin ba su da wani bambanci da maza a ba su da bambanci shine na ce ko nan wurin akwai mata da ake kai sur from me sun san abun da hmm. suke yi hmm. akwai ayyukan da suke yi ba kamar kakan da su mazan suke yi ba yanzu yanzu misali in kina da eh, ya mace duk kina isa su dan yana birge ni yana birge ni tuni tana birge ni ina ga yara da tuni yana birge ni kenan ni ma ina ya mace kuma ina ina da gurin ita ma ta sa tuni na'am dazu eh, kin ɗauko batun wato waɗannan mata abokan aikin ke misali da suke eh, kula da harkokin zirga-zirga da suke fuskantar matsaloli ya kike ganin za a iya warware wannan matsala tsakanin waɗannan mutane da ku yan uwan naku abu kai yawa abin da ya kamata sensibilization ce ya kamata a rike yi suwa ta kamata su yi wannan uh, wayan kan wayan kan wajen yan sanda yan sanda ya kamata irin wannan su a rika yin da turk da sensibilization hmm. ana gwada musu kan wannan mace da kuke ganin da tuni hadige in kun ka ɗoka ƙauna ku ce mhm. ai uwa ku ce mm. kenan in aikin ta ne take gayi yau bai wa ka ɗoki fami a ce babu portor da tuni ciki babu mace portor kenan bai kamata ba ku kalle ta da wannan ku tsangume ta saboda mm. wannan tuni da ta sa kawai ku sa a hankalinku aiki ne take yi kom tutan shakan kamar da mazan nan suke sa tuni suna mm. tsaye nan circulation ita ma aikin ta ne take nan take gayi shi kenan kawai ku respectan ta fursa kenan dole sai an ta waye ma mutane kai eh, wajen ku kuma eh, babu matsala tsakanin ku 'yan sanda mata da 'yan sanda maza haka babu wata matsala babu babu matsala ko guda kamar kakan da na gaya maka eh. kowa yana da wannan limit ɗin shi kowa yana da matsayin shi hmm. kenan ko da mace ce ke gaban ka dole ne kai ta parce que ka san da superior ɗinka ce abunda ta sa ka yi in dai bai taka ba doka dole ka yi shi eto eh, yanzu kamar mu ɗauko misali kan wato wata matsala ta samu an kai karan mutum eh. Eh, gaban 'yan sanda mm-hmm. musamman an kawo kara kan namiji ne laihi eh. ko kuma eh, mace ta yi laihi eh. shin wajen hukunci babu wani nuna son kai babu don mi babu dam abunda abunda doka ta gai shine za a aplike ko da mace ce ta yi laihi ko da mace ce ta yi laihi don mi za mm. wannan ya okun difference don mi ai doka ce ake bi ita ake aiki da ita a wadannan naji an ce mace ba ta jaye ma ta mace a ah, waye ce <laughs> in ta da hike nan ai doka ce ko doka yanzu dan mace ta kashe mutum kuma kawai dan tana mace sai a kyale ta wai dan na bai yiwa mana bai yiwa ko no no no bai yiwa wato on est tous égaux devant la loi eh, kenan bai yiwa a ce bisa doka mace da namiji duk yawa mm. yawa dan kina mace kin tai kin kama dan wani kin kashe ko kuma kin kama da wata kin kashe ko kin mata rauni mm. kuma dan kina mace an kaki gaban mace sai ta tausaya maka kuma duk kun sha ganin irin waɗannan matsaloli ana gani mana ana gani mana bayan su akwai brigade din da ke kula ba da harkar mata da wani ne mhm, mhm. don in dai an ka kawo mace in dai ta san ta yi laihin kawai elvari founder mm. bai wa a ce wai tana mace ce a ce za a mata wani rangon na'am eh, to idan ke bangaren ke yar sanda ce mhm. da kuma akwai sojoji akwai gendarme akwai kuma kwasan wato eh, duwan mata duka waɗannan shin tsakaninku kuna fahimtar juna ba komi yanzu kan magiya waye dai eh. kana ga mutane suna ana cuɗa juna ba komi ba duka kowa ya san tonu ce kin sa tonu na sa tonu ya okyon problem mm. kowa yana da objective kin shi an san su mm. ko na train de kenan ya okyon mm. problem alhamdulillah eh, eh, to eh, ba ko fuskantar daga bangaren maza wato wata damuwa hakan ga ai ai ta damun ko a dunkuna da mace tunda an sha ganin yadda shugabannin a bangaren yan sanda ko gendarme haka ko kuma don don tana mace kai kana mai gidanta ka ce sai ka kuntata mata ana samun waɗannan matsaloli ko ba a samu. Ba na san da ga zarafi na mata haka cikin aikin su. Yalla can ba ni dai ban gani ba. Ban ji ma ba da na shiga ban gani ba pour le moment j'ai pas vu j'ai pas été témoin mais sinon tana yiwa ba a rasawa bai wa a ce irin wannan ya pas des exceptions rares mais bon je sais pas. to kan ya ɗiyan ku suke kallon ku tun da kin ce mai gida su dan <laughs> sanda ko mutanen unguwa eh, ya suke kallon ko yara eh, ba samun yau da gobe yau da gobe suka ce makaranta ba su samun wata matsala daga abokan eh in ka taɗo kan ɗan kama da tuni ya tarar yar sai su zo su wannan wajen mota eh, suna ta kallon ka akwai sha sai su ta kallon ka su ta kallon ka wasu wasu daga nan ne sai kaga abun ya shiga musu tuni ma ai sai na sa tuni hmm. sinon a gida yara an saba yau da gobe ana ganin uwa tana sawa ko kuma cikin anguwa ana ganin ta tana wuta ce a ah, ai sanda ce ashe muke da a cikin karshen bar mu yi ka can <laughs> Malam Isa kana jina eh, tsakanin wannan aiki na mata da kuma aikin nasu watakila ba a rasa wasu matsaloli kamar eh, cin zarafi na mata daga mayyansu ko kuma daga wasu mazaje shi ya kake ganin wannan matsala eh to wadda ka faɗi ne fi su shi wannan ba a rasa shi ta wajen su mata masu sa eh, uniform hmm. ni ko kuma inda duk wanda aka yi ka cuɗanya namiji da mace wata ba a rasa samun irin waɗannan matsalolika. Mm. Eh, akwai waɗansu maza wadda nake maka wadda suke tsammani matansu a gida to a nan biro ma ba su raida a ce mace a gaba gare su. Mm. Ban ce ba su can wajen su wajen su general ma tunda akwai order. Mm. Wajen wajen police da wajen masu da iko su can akwai doka kwarai ana ana eh, respectan doka. Mm-hmm. Amma nan wajen wajen farar hula wa'ansu in aka sa su wallahi akwai wanda mace da gudu ta yadda hmm. domin maza sai su ki bota mata wanda ya kamata ta ce a yi ba su yi ko hmm. kuma kayi laifi ta kire ka a biro ta yi maka faɗa wani bai rida da haka mm. kurum karamar mace ta zo ta ce tana rina na dan ganin kake kana da irin ta a gida mm-hmm. to wannan shine babban matsalar da maimakon ya dubi wato kayan da take sanye da su a'a zai dibin kamar dai mace shi ce ta gida kenan mm. in an ka duba kuma dokoki ai suna kare waɗannan mata ko kwarai kwa suna kare su amma aiki da dokokin ne adda wuya kana gani a cikin gida kana ji kana gani kai ka sha gani na imani a tsaye da namiji in mace ce kurum sai ya ko kuma in ta zo kurum hare mata faɗa furkwa mi ne ai bai yi kurum ba amma mm. in namiji ne ai shi yasa kana gan duk yawanci in a azama ce da namiji ake haɗa su ba a mm. barin ta ita ɗai ko a ce mata biyu ɗaya suna circulation kullum ana gama su da namiji domin mutanen har yanzu tsakaninmu ba wayan kan dai babu shi sosai wayan kan bai kai ba inda za mu raja da haka hmm. domin wanda ta ma tun a ƙasa ne kenan sai kaɗan kaɗan Allah ya so da hmm. mace ita dai sai ta zo ta tsaye da kowa sai ga mutu ya tsaya hmm. domin a lokacin mun fara raja da iko da namiji da mace suna iya eh, tsare shi wato da namiji da mace dukansu suna idan sun kasa kayan kaki suna da iko eh, malam wani kira gare ka domin mai sallama da kai kenan wani gargadi ga fararen hula don matsala daga wajen fararen hula ne kenan abin yake eh, babban yamma matsala ina tsammani da wajen mu ne da mu mu muke da matsala kiyaye doka a hmm. wajen su masu sa masu iko gaskiya eh, tsaye da doka bai da wuya gare su amma mu nan wa'ansu da yawa ba san kan ka'idar dokar ba wa'ansu kuma sun ta amma aiki da ita yana musu wuya kenan dole ne mutane abinda zan iya kira mutane su gane da cewa in gwamnati ta ɗauki wani kawalla Eh, uzuri ya ce wane ka tsare min abu kaza mhm. to kowane ne ka bi shi domin ko addinin musulunci haka aka ce wanda aka sa maka shugaba ka bi shi domin kai kan ka ci rayuwarka. Isa Alu Aye mun gode da kasancewar ka kai tsaye tare da mu a cikin wannan shiri na Mahara Sidiyo Kalangu wanda muka tattauna kan muke tattauna kan wato batun mata masu sanye da kaki a cikin wannan kasa tamu. Mallam Isa Alu Aye mun gode. To mun gode, merci beaucoup, na gode. To na gode, mu da cewa sociolog ne kai wato masanin zamantakewar al'umma a cikin wannan ƙasa ta mutanjiyar. Barin dawo a nan magana tare da wato ofisa Usman Bako na na Aishatu. Madan kin shi abin da wato Isa Alu ayi ya bayyana musamman a game da yadda ta kamata doka ta yi aikinta idan kuna cikin aikin hukuma. Mm-hmm. ya su al'umma ya kuke ganin za kowa da kansu domin su girmama ku a cikin aiki wannan naku domin su girmama wannan matsayi da kuke da na wakiltar tutar Nijar. Eh, kamar kagan da ya gayi ne, ai ni ma na gaya maka shi sai da sai da sensibilization. Epi mm. aikin da ya kamata kai, mu ma da kanmu ya kamata mu tsaya, mu bi doka, mu yi aikin kagan da ya kamata mu yi shi. Wato ku yi aikin ku bisa adalci. Yawwa, yanzu kama a ɗoki misalin sa port de casque na mm, tuni. Yanzu kai in ka ga in ka ga dan sanda yana tahe ko kuma wani porteur de tuni can bai da mm. bai da bai da casque in ya tsaira ka ai ko da lalle baka yi mishi magana amma kai ma za ka yi a cikin ranka dan mi shi bai sa ba mm. ai shi ma mutum ne ko mm-hmm. normalement il ne pas au dessus de la loi kenan ya kamata mu eh, ma eh, bai doka ba yau kan mu ma mu ma kan mu ishara mu ya kamata mu daidaita kan mu da abu mm-hmm. sannan waɗancan su gani bisa kan mu su zama misali mai kyau wala ka gane ko kuma in ka ga mutum yana aikin shi aiki ne yake gayi sak aikin shi ne don ka yi respectation bisa kan wannan aikin ko da kana da wani wanga da zaka iya mishi da yaro marko wani abu dai mhm. ka san ka aikin shi ne yake na yake mm. eh to eh, madan ya zaki wani sako zake yi ma mata yan uwan naki idan suna so su shiga aikin soja haka ko sa eh, kayan jami'an tsaro gaskiya gan nake kamar kagan naga in dai mace tana da tarbiyya ta ta kirki tun gida ya okyon problem ko wani kwar zaka shiga in dai kana da tarbiyya sai ka shiga lahiya ka hita lahiya mai mm. in deja tun gida mutum bai da tarbiyyar kirki ya zaka zauwa ka ce ai su ba su za su baka ba sabo education ce za su maka ba ko mhm. education inda ka zo da ita daga gidanku ita ce kawai za a wanga yanzu a sa maka ilimi me in tun daga gida baki da tarbiyyar kirki mm. kuma social ma an san da baki da tarbiyyar kirki ya zaki zawa kel example tuvado ne kenan in dai ka san kana da tarbiyyar ka ta kirki uwaye ma ai sun sani ka san sarai wanga danka na kirki ne ko ba na kirki ba in ka sa shi cikin aikin ka san yana iya yi ko bai iya yi mm. lisira en bon example upa mm. kenan vraiment ni ji niki ya oken problem wadda duk take so ta zo in dai tana da wannan in kawai ya oken problem eh, ba wata matsala eto eh, eh, a dunkule yaya za kike kallon makomar wato mata masu sanya kaki a wannan kasa mu shin ana ba su matsayin su in dai in dai maza sun yi in dai al'umma hankalinta ya waye hmm. vraiment mace mai tuni ba ta da problem kawai wayewar kan mutane ne kamata a yi su san kan waɗannan da suke gani kin nan 'yan uwansu ne ƴan uwansu su ne kuma aikin su ne kawai suke yi in don qu'à les respecter comme ça c'est tout wayewar al'umma shi ke sa a girmama mata 'yan sanda ko sojoji ko gendarme ko duwan a cikin wannan ƙasa tamu ta Nijar. Da wannan kalmace ta ofisa 'yan sanda madan Asuman Bako na na Aishatu wadda take mataimakiyar darakta a cibiyar da ke kula da harkokin watsa labarai da hulɗa da jama'a da kuma wasannin motsa jiki. Muka zo ƙarshen wannan tamu da mai da hankali kan akan mata masu sa tuni ko kuma kayan soja a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar. Mun samu Malam Isa Alu a masanin zamantakewar al'umma kai tsaye wanda muka tattauna da shi a cikin wannan mahawara kuma kun je wato ofisa Usman Bako na na Aishatu da muka tattauna ta da ita a ƙara girman mata a basu matsayin nasu a madadin dukkan mutanen da suka taimaka mana wajen gabatar da wannan mahawara ta Sido Kalangu ni Malam Mama Ada nake ce da ku sai kuma mako na gaba gaba idan Allah ya kai mu.